Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban ke gabatarwa. Gwamnatin jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya ta samar da ma'aikata ta musamman mai kula da makiyaya ta farko a tarihin jihar domin warware irin matsaloli da makiyaya ke fama da su waɗanda suka kici suka ƙi cinyewa tsawon shekaru da dama a cikin shirin namu na wannan makon wakilin mustapha Nasir batsari ya tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin fulani makiyaya a najeriya inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana juli kuma ni ne wato national president na ƙungiyar gamaya ta fulani ta najeriya moggal fulaku to a matsayinka na ɗan jihar naija kuma makiyayi wannan ma'aikata da aka samar ta kula da harkokin fulani makiyaya a wane tasiri za ta yi musamman wajen bunƙasa kiwo na dabbobinku to ni dai ina tunani a matsayina na makiyayi na ne, wato wannan ma'aikata da ake ƙirƙiro ta ministry na fulani a jihar Niger wato wata makaranta ce makaranta ce ta duniya ma gaba ɗaya ce aka buɗe a jihar Niger domin duk bafulata ne wanda ke so ya ji an ce an buɗe ministry wato kula da harkar makiyaya da abubuwa to ya tabbata an kawo ci gaban da fulani ciwo zai ci gaba kuma za a samu nasarori da yawa don wannan shine kamar farko wanda aka fara kirkiro abin da zai kawo bunƙasar da zaman lafiya a Najeriya akan Fulani wannan ma'aikata. Na'am to yanzu me kuke so ku ga ita wannan ma'aikata ta yi maku tashin farko din nan ku makiyaya. Mu tashin farko yanda mai girma gwamna ya yi wannan abu saboda Fulani a ci gaba kuma a samu zaman lafiya kuma a samu haɗin kai. Waɗannan wurare da aka ci girar da aka cewa an buɗe su sun kami wannan gwamnatin amma ba su fara aikin da ya kamata ba to muna son shi mai girma gona ja a mutanenmu a dawo da wannan green zaf Wato gandun daji na inda fulani ke kiyo da shayar da dabbobin su. Eh da shayar da dabbobin su a kula da wannan wurin. Wato idan a kula da wannan green zaf da aka bude muna a Niger State to duk wani abun da a yi damu hilace inda na kiwo ne da noma za a samu insha Allah. Na'am, to amma Alhaji Yuli wannan gandun daji e, kowace gwamnati da ta wuce yawanci in ka lura fulanin ba su zama kana ga yanzu za a yi to a shawo kan ku fulani ku ringa zama a wannan wuri eh abin da yasa rashin eh, zaman lahiya da babu shi a wannan wurin Rin ta da hankali da yawan waɗannan ta'addancin da ke ta faruwa shi ya hana fulani zama wannan wuri kamar yadda suke su zauna su buɗe ƙahunsu su yi walwala amma kamar yanzu yadda tsari ya zo da in mai girma gwamna ya saurari shawarun da muke bada da sauran 'yan majalisar shi na kusa da shi wanda an zaɓe su saboda ne saboda su kawo zaman lahiya a da ci gaba in muka samu wannan abin da muke bukata gona insha Allahu wanda bafulatin zai koma masauki shi zauna da manoma za su koma wurin su zauna za a kula da wannan makata kuma ciwo zai ci gaba insha Allah. Na'am, to yanzu uh, ya zaka kwatanta yanayin yadda su makiyaya Fulani suke a jihar Niger a halin da ake ciki yanzu? Ai yanzu ba duk ba Fulani da ya kwana cikin jihar Niger gaskiya na cikin farin dan ya san an kawo gyara, an kawo ci gaba, kuma lalle za a samu abin da ake so insha Allah. Na'am, to amma akwai dabbobin ma tukun don ganin yadda kamar yadda kace batun rashin zaman lafiya din nan yawanci babu dabbobi shanun nan babu su. Ah, me za ka ce game da haka? Samun kama wannan birsi da aka yi na jihar Neja. Tunaninmu da suka tashi wasu suka koma Taraba wasu suka koma duk za su dawo. duka suna hanyar dawa saboda wannan mulkin da aka bude cewa lalle za a samu zaman lafiya a Neja kuma yadda gwamnati ba mu haɗin kai insha Allah Na'am, to amma kamar misali shi kwamishinan nan da hillace ne kuma makiyayi a tashin farkon nan yanzu me kuke so ku ga ya mai da hankali a ku kanku makiyaya din. To shi dai wannan wannan kwamishina da Allah ya bamu na jihar Neja fatan da muke mashi kullum muna mashi addu'i na alheri kuma muna ba shawari kuma yana jin shawara. ko abin da ya kamata ya fara yi saboda ya fara bin sakuna sakuna yana jin koke-koken fulani yanda abun yake yadda eh, fulani suke ji a jikinsu kuma abin da muke so mu ga yana yi kenan to yanzu mun ga ya fara cewa kan haɗa kan fulani sarakuna dagatai masu unguwanni cewa su zo a haɗa kai a saurari wannan ministry dan a kawo ci gaba abin da kuma ke damun fulani su gaya mashi kuma ya fara sauraron fulani to saboda haka ka gani mu a ganin mu insha Allah abin da muke so ya fara yi kuma shi zai kama da cigaba insha Allah. Na Alhaji Ulu akwai batun burtali burtali din nan so da yawa zaka ga shanu yanzu eh, kan titi ma suke tafiya inda mota ke bi. Ni kuke so a yi a cikin hanzari game da wannan matsala don kusan shi ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyayan nan. To ai wannan yanzu tun da tun da aka wannan ministry aka sa kwamishina mun fara tattauna maganar labuka da mu da dagatai da hakimai kuma muna nan muna shirya zama da su yadda za a fi da labi don a samu zama la tsakanin makiyaya da manomi a Neja. Na yanzu kuna da labi labi dinnan burtaloli a nan Neja? Akwai burtula da yawa kuma daga tayan sun alkawari yadda muka zama sun ce za su taimaka duk inda ake kiwo saman dutse za a daina. inda aka da tsalabi za a bude kuma sun yi alkawari cewa mu zo mu zama da su mu neme su shawara da su su da kattai da hakimai na jihar Nija. in dai suka ba mu goyon ba kamar da muke so insha Allah kowanne labi a Neja za bude shi babban labuka ma akwai su a Neja insha Allah da masharuwa da sauransu masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku karashin tattaunawar da kuma ta bakin gwamnatin jihar Neja yanzu a madadin shugaban gamayyar kungiyoyin Fulani makiyaya a Najeriya alhaji sani juli da kuma wakilin ma'aneja mustapha nasiru batsari sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin Washi shi ne ya da mu sanda na arzikin mu shi